Maimaitawar Shari'a Sura goma sha biyar Shekara ta yafe bashi A ƙarshen kowace shekara ta bakwai, dole ku yafe basusuwan da kuke bi, ga yadda za ku yafe basusuwan, kowane mai bin bashi, ya yafe bashin da yake bin ɗan uwansa mutumin Isra'ila, ba zai buƙaci mutumin Isra'ila. wanda yake ɗan'uwa ya biya shi bashi ba, gama an yi shela lokacin da Ubangiji ya ajiye na yafe bashi, za ku iya nemi baƙo ya biya ku bashin da kuke binsa, amma dole ku yafe duk wani bashin da kuke bin ɗan'uwa, amma bai kamata a sami matalauci a cikinku ba, gama Ubangiji Allahnku zai albarkace ku. a ƙasar da yake ba ku, ku mallaka a matsayin gādo, in dai kun yi cikakken biyayya ga Ubangiji Allahnku, kuka kuma lura, kuna kiyaye dukan waɗannan umarnan da nake ba ku a yau, gama Ubangiji Allahnku zai albarkace ku kamar yadda ya yi alkawari, za ku kuma ba al'ummai masu yawa bashi, amma ba za ku karɓa bashi daga wurin wani ba. za ku yi mulkin al'ummai masu yawa, babu wata kuwa da za tă yi mulkinku, in akwai matalauci a cikin ’yan'uwanku, a duk wani daga cikin biranen da Ubangiji Allahnku yake ba ku, kada ku taurara zuciya ko ku ƙi saki hannu ga ɗan'uwanku matalauci, a maimakon haka, ku bayar hannu sake, ku kuma ba shi. ba shi gwargwadon abin da yake bukata a sauƙaƙe, ku yi hankali kada ku riƙe wannan mugun tunani cewa, Shekara ta bakwai, shekarar yafewar basusuwa, ta yi kusa, har kuna nuna mugun nufi ga ɗan uwa mabukaci, ku ƙi ba shi wani abu, zai yi kuka ga Ubangiji a kanku, abin kuwa zai zama laifi a kanku. ku bayar hannu sake gare shi, ku kuma yi haka ba tare da gunaguni ba, saboda wannan fa Ubangiji Allahnku zai albarkace ku a cikin dukan aikinku, da kuma kome da kuke sa hannunku a kai, kullum za ku kasance da matalauta a ƙasar, saboda haka na umarce ku, ku bayar hannu sake ga uwa da kuma matalauta da masu bukata a ƙasarku. ba da ’yanci ga bayi In ɗan'uwa mutumin Ibraniyawa, namiji ko ta mace, ya sayar da kansa gare ka, ya kuma bauta maka shekara shida, a shekara ta bakwai dole ka ’yantar da shi, sa'ad da kuka sake shi, kada ku bar shi ya tafi hannu wofi, ku ba shi kyautai hannu sake daga tumakinku, daga masussukarku. da kuma daga wurin matsewar inabinku, ku ba shi yadda Ubangiji Allahnku ya albarkace ku, ku tuna, da ku bayi ne a Masar, Ubangiji Allahnku kuma ya fishe ku, shi ya sa nake ba ku wannan umarni a yau, amma in bawanka ya ce maka, Ba na so in bar saboda yana ƙaunarka da iyalinka, ya kuma fiye masa ya zauna da kai. sai ka ɗauki basilla ka huda kunnensa a bakin ƙofa, zai kuwa zama bawanka dukan rayuwarsa, ka yi haka ma wa baiwarka, sa'ad da kuka ’yantar da shi, kada ku damu, gama shekara shida ya yi muku bauta wadda ta ninka ta ɗan ƙodago, Ubangiji Allahnku kuwa zai albarkace ku. a kome da kuke yi, ’ya'yan fari na dabbobi Ku keɓe wa Ubangiji Allahnku kowane ɗan fari na garkenku na shanu, da na tumaki, kada ku sa ɗan fari na shanunku aiki, kada kuma ku aske gashin ɗan fari na tumakinku, kowace shekara, kai da iyalinka za ku ci su a gaban Ubangiji Allahnku. a wurin da ya zaɓa, in dabbar tana da lahani, gurguntaka ko makantaka, ko kuwa tana da wani mugun lahani, kada ku miƙa ta ga Ubangiji Allahnku, sai ku ci a cikin biranenku, mutum mara tsabta da mai tsabta zai iya ci kamar yadda ake yi da barewa ko mariri, amma kada fa ku ci jinin. ku zubar da shi a ƙasa kamar ruwa.